lokaci na ta tafiya na karewar wa'adin gwamnatin da ke mulki a najeriya kuma jama'a na cigaba da fuskantar hare-hare daga 'yan bindiga ana samun salwantar rayuka da dukiyoyin jama'a musamman na mutanen arewa abinda kan iya haifar da ayar tambaya akan ko za a samu cikar alkawalan da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya yi na hannun ta kasa mai cikakken tsaro ga gwamnatin da zai mika wa mulki a jihar sokoto ma da ke arewa maso yammacin ƙasar a wannan karshen mako mahara sun afkawa ƙauyen sabon garin dole da ke karamar hukumar mulki ta gwarayo har suka hallaka wasu mutane na zanta da wani mazaunin garin wanda shaida ne akan abin da ya faru to da sun ka taho Allah da tattare sun ka shigo cikin gari ba sai dai sun haka gale gaishe na gari duk wanda Allah ya kaddara sun ka cimma su halbi ko wasu mutum biyu nan bakin mongoro zamanistin da la'asar din ba su ma san abin da ake cike ba daga can sun kalbi wannan guda biyu sannan akwai wani yaro nan cikin kwadama kuma na shi ma nan sun kalbi shi akwai mutumin barazaki guda ya zo da gona ta shi a cikin na hudu akwai mutum uku wanda sun ka halba guda ga hannu guda ga kafa hmm. guda shi ma ga hannu a wasu na asibiti amma dai su ana sa ran Allah sun da ka kawo na su hita tun ku shanu da tumakai na na makiyayi guda biyu wanda hakiyo nan bakin gari sun kabi can inda aka ce ma wani gari inda aka ce ma gidan magaja sun kabi gida gida gida gida suna bantaliya suna korawa sun rukuma sun tafi da su na nemi mijin ta bakin rundunar yan sandan Najeriya akan wannan batun amma kakakinta a Sokoto bai dauki kiran da na yi masa ba na kuma tuntuɓi shugaban karamar hukumar mulki ta gwarayo abdulwahab ya yahaya gwarayo wanda ya tabbatar da an kai wannan harin sai dai saboda baya garin ba zai ce komai ba sai ya ji ya ga abin da ya faru wallahi to yanzu na na iso sai na isa wurin gaskiya kawo zuwa hada wannan rahoton dai na kira wayar sa fiye da daya bai karba ba kuma na tura masa sako bai mai da jawabi ba na zanta da mai sharhi akan lamuran yau da kullum farfesa bello daudon bada koya suke kallon samun kai hare-hare ga jama'a musamman duba da alkawalan da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya yi na samar da cikakken tsaro kafin karewar wa'adin gwamnatin sa. in eh, shugaban ƙasa ya shekarar magana cewa zai ba da tsaro yan najeriya suna cewa allah shi sa don an haɗi ɗaya an haɗi biyu an haɗi uku sha'anin tsaro dole sai an haɗa kai kuma babu haɗin kai hakika ne siyasa ta yi musu muhimmanci da tsaron mutane mutane ba su da kwanciyar hankali ga kuma talauci sannan ga rashin aikin yi yanzu kuma ga tsadan mai Ya haka abubuwa sun sha mu 'yan najeriya kai ya zama wajibi gare su suwa kansu hukunci shugabannin ƙananan hukumomi su ne shugabanni mafi kusa da jama'a sai dai wasu lokuta sukan ƙaurace wa yankunan su su koma cikin birane su bar jama'a na neman agaji har ma dai 'yan mahara sun kutsa a yankunansu. su. ai suna da kwamitin tsaro ko wace kananan hukumi shugaban karamar hukuma kuma shi a ciyaman duk sarakunan da annan da jami'an tsaro membobi ne domin sun waye gari kuɗin su can sama ake tahiya da suwa an kashe su mututus shi yasa mutum koyo an ce an zaɓe shi shugaban ƙananan hukuma ko kuma an ɗora shi ko an naɗa shi ba shi iya zama ƙauye inda karamar hukuma ce take shugabanci wanda ba na gari ba duk shi ya kama na waɗannan abubuwa yankin gwaran yaudai yana gabacin sokoto kuma ya taba fuskantar harin da ake ganin cewa na ramuwar gayya ne daga 'yan bindiga wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama matsalar rashin tsaro dai zuwa yanzu ta ɗauki rayukan jama'a da dama tare da ɗaiɗaita yankuna da al'ummomi a arewacin najeriya muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya